ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليه ما اتخذوهم اولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون Da a ce waɗannan Yahudawa sun yi imani na gaskiya da Allah, sun yi imani da annabinsa, da ba su sanya mushrikai sun zama musu majibinta lamarinsu ba, suna son su, suna karkata zuwa gare su. Kuma bayan muminai, sai dai da yawa daga cikin waɗannan Yahudawa masu fita ne daga da'ar Allah da jibintar lamarinsa da jibintar muminai.